This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. a Nijar za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. sarfila hashin ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fata kun tashi lafiya ladan ibrahim aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu imam aliyu rundunar 'yan sandan najeriya ta danganta fashe-fashe biyu da suka auku a daren jima'a a ƙauyukan abuja ga wasu 'yan ƙunar baƙin wake biyu mace da namiji fashe-fashen biyu da suka auku a kuje da kuma nyanya da ba su da nisa da babban birnin tarayyar ƙasar sun kashe akalla mutane goma sha takwas wasu arba'in kuma sun jikkata jaridar rabanga ta ƙasa ta ambaci wani shaida yana cewa fitinar ta tashi ne yayin da wata budurwa 'yar shekaru goma sha biyar da haihuwa ta tunkari ofishin 'yan sanda na kuje ba da wani ɗan a ya sauke ta auren. wannan yar gunar bakin wake ta mutu nan take lokacin da ta yi barin na ta. rahoton ya ce mahari na biyu namiji ba da jimawa bayan harin farko ya isa kasuwar kuje da ake kira kasuwar zamfara yana dauke da wata jakar leda wacce ta yi bindiga jim kaɗan bayan a ajiye ta wani gadau ya ce wata mace mai juna biyu da yaro suna daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su babu dai wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai waɗannan hare-hare amma hukumomin ƙasar suna danganta hare-haren ga kungiyar boko haram hare-haren a halin da ma ake ciki yanzu amurka ta yi allah wadai da sabbin hare-haren da aka kai a ƙauyukan na abuja da na iola da kuma maiduguri a baya-bayan nan a cikin sanarwa da ofishin jakadancin ƙasar ta bayar a najeriya amurka ta ce ta sake jaddada goyon bayanta ga najeriya a ƙoƙarin da ƙasar take na ganin bayan wannan ƙungiya amurka ta yalla wadai da waɗannan hare-hare da ƙungiyar take kaiwa da ke sanya jama'a da ba su san hawa ba ko sauka cikin damuwa a wani hari da ake zaton jiragen yakin amurka ne suka kai da asibahin jiya asabar ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha tara lokacin da bama bama suka afka a wani asibiti da wata kungiyar aikin jinkai ta kasa da kasa da ake kira doctors without borders ta mallaka a kundus da ke arewacin kasar afghanistan ma'aikatan lafiya goma sha biyu ne suke cikin waɗanda suka mutu bayan da abin da ƙungiyar ta kira lugujen wuta babu ƙaƙƙautawa na tsawon minti talatin bayan da kuma hukumomi da ke can ɗin suka sanarwa manyan jami'an sojin amurka da afghanistan da kuma washington na ɗaukar wannan mataki rundunar sojin amurka ta tabbatar cewa ta ƙaddamar da hare-hare kusa da asibitin na ƙungiyar dr without borders wani kakakin rundunar sojin na amurka a afghanistan ya ce harin na amurka shi ya janyo hasarar rayuka wadda ba shine nufinta ba na kaiwa cibiyar lafiyar hari shugaban amurka barack obama a jiya asabar ya yi ta'aziyya ga kungiyar kiwon lafiyar da wasu farar hula da harin ya ritsa da su a wannan mummunan hadari haka shi ma sakataren tsaron amurka ashton kata ya yi ta'aziyya ga duk waɗanda wannan hatsari ya ritsa da su hakanan yana wato hakan yana kunshi ne a cikin wata sanarwa da ya bayar jiya asabar sakatare kata ya ce amurka za ta gudanar da cikakken bincike kan wannan lamari tare da haɗin kan gwamnatin afghanistan haka shi ma shugaban ƙasar eh, afghanistan ashraf ghani ya yi ta'aziyya kan kisa da kuma raunata farar hula a cikin sanarwa da ofishin sai fitar jiya asabar a birnin kabul sanarwar ta ce babban kwamandan askarawan sama na amurka da ke kasar afghanistan general john campbell ya yi bayanai ga shugaban afghanistan in kan wannan lamari a magana da suka yi ta wayar tarho general campbell ya yi amfani da damar wajen yin ta'aziyya ga duk waɗanda wannan lamari ya taɓa Rasha ta ce jiragen yakin ta sun kai hari kan wata tungar 'yan kungiyar ISIS da wasu muradinta a arewacin Siriya jiya Asabar. kuma ta ce za ta ci gaba da yin kutse kan masu tsauran ra'ayin addinin islaman duk da ikirarin da kasashen yammacin duniya suke cewa farmakin da take kaiwa da jiragen yaƙi tana aunawa ne kan ƙungiyoyin 'yan tawaye ne da kasashen yammacin duniya suke goyon baya kakakin ma'aikatar harkokin wajen rasha leftanar janar andre kartapolov ya faɗa wa 'yan jaridar rasha jiya asabar cewa 'yan birdigar sun tsorata kuma da yawa daga cikinsu suna gudu ya ci gaba da cewa kusan sojojin hayan 600 ne suke gudu daga garin raka ba wai kawai za mu ci gaba da kai farmaki ba har ma da matsakaimi kamfanin dillancin labaran na rasha ria ya ambaci janar kartapolov yana cewa amurka da ƙawayenta sun yi allah wadai da hare-haren da moscow ta fara wadda ya shiga wuni na biyu suna masu cewa rasha tana fakewa da hare-haren ne wajen ƙarfafa gwamnatin shugaba bashar al-assad wadda yake cikin tsaka mai wuya a suka na baya bayan nan ministan tsaron ingila ya ce kashi biyar cikin ɗari ne na hare-haren da rasha take kaiwa kaɗai take aunawa kan ƙungiyar isis galibin bama bamayin rasha tana aunawa ne kan ƙungiyoyin 'yan tawaye da ƙasashen yammacin duniya suke mara baya waɗanda burinsu shine hamɓare gwamnatin shugaba assad muna nazarin inda take kai hare-haren kowace safiya in ji ministan tsaron na ingila michael fallon a hira da yi da jaridar ƙasar ta ingila wato the sun galibinsu ba a kan isis take kaiwa ba labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc jirgin farko dauke da gawarwakin alhazai daga kasar iran waɗanda turmutsi da aka yi a muna kasar saudi arabia makon jiya ya halaka ya isa tehran shugaban ƙasar hassan ruhani yana daga cikin manyan jami'an kasar da dama waɗanda suka je tashar saukar jiragen sama na tehran jiya asabar domin tarbar jirgin da gawar waki 104 cikin 'yan kasar 464 da suka mutu a turereniyar iran tana zargin rashin kan gado na hukumomin saudiya a zaman dalilin da ya janyo hasarar rayuka 'yan kasar farisan sun yi jerin zanga-zanga a harabar ofishin jakadancin saudiya sau da dama a tehran shugaban iran rouhani ya ce a fili yake cewa wasu jami'an kasar saudiya suna da hannu a wannan lamari ya ƙara da cewa babu yadda za a yi iran ta kyale rayukan 'yan ƙasar ta haka su halaka ya tafi a banza shugaban malaman addini na iran ayatollah ali khomeini ya gargadi kasar saudiya cewa za ta fuskanci mataki mai tsanani muddin bata mayar wa kasar 'ya'yanta waɗanda suka halaka a can ba iran ce kasar da mahajjatanta suka, suka fi yawan mutuwa a mace-macen da suka auku a cikin mutane 769 da suka halaka a lamarin da ya auku ranar 24 ga watan jiya saudiya ta kaddamar da bincike kan lamarin tana mai cewa duk wani jami'i da aka samu yana da hannu a kuskuren da ya janyo wannan bala'i to ya kuka da kansa 'Yan sandan Isra'ila sun ce sun harbe suka kashe wani ne jiya Asabar a birnin Kudus bayan da ya daba wa Yahudawa biyu wuka har lahira. Hakanan wata mace da yaro karami sun jikkata a wannan hari. Baturen 'yan sandan birnin Kudus Moshe Edri ya ce mutumin da matarsa da yaron suna takawa ne kusa da masallacin al'aksa zuwa wani bangare da ake kira Western Wall lokacin da maharin ya daddaba musu wuka. Wani mutum da yake kusa da wurin shi maharin ya ritsa da shi. An kwantar da matar da yaron a asibiti jiya Asabar har hukumomi suke cewa matar tana cikin mawuyacin hali amma yaron bai jikkata sosai ba. wata kakakin 'yan sanda ta ce maharin shine dan shekaru goma sha tara da haihuwa mai suna muhannad hallabi daga yammacin kogin jordan wadda ya ɗauki bindiga daga hannun ɗaya daga cikin mutanen da ya kai wa hari ya buɗe wuta kan 'yan sanda da masu yawon buɗe ido da suke kusa kamin 'yan sanda su kashe shi ƙungiyar mayakan sa kai ta falasɗina da ake kira islamic jihar ta ce muhannan ɗan ƙungiyar ne harin na jiya asabar ya zo ne kwanaki biyu bayan da aka kashe wasu 'yan isra'ila mutum da matarsa a gaban 'ya'yansu a yammacin kogin jordan da isra'ila ta mamaye hukumomi a jihar oregon da ke yammacin amurka sun faɗa jiya asabar cewa ɗan bindigan nan da ya kashe ɗalibai takwas da malami ɗaya a wata makaranta shine kuma ya juya ya kashe kansa bayan ya yi musayar wuta na ɗan gajeren lokaci da jami'an tsaro likitan gawa na yankin ne ya yanke wannan hukunci bayan da ya duba gawar dan bindigan chris harper masa dan shekaru 26 da haihuwa wadda ya mutu ba mummunar harbe-harben da ya yi a makarantar ranar alhamis jiya sabar dpo yankin john hallin ya ce 'yan sanda sun gano wata bindiga da ita ma ta maharin ce bindigogi goma sha hudu kenan da maharin ya mallaka DPO Hallin ya ce za su gudanar gagarumin bincike mai sarƙaƙiya kuma 'yan sanda sun fara tambayoyi ga ɗaruruwan mutane da maƙwabta kuma suna auna shaidar da aka tattara ta hanyar kimiyya domin gano abin da ya janyo wannan mummunan hari. Maharin ya bar wasiya a wurin da ya kai harin cike da kalaman ƙiyayya ko gaba wacce kafofin yada labarai suka ce a ciki yana ya nuna tamkar duniya baki ɗaya ta juya masa baya. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai yada zango ne a jihar Niger inda ake ta da jijiyan wuya game da zaɓen fidda gwani na ƙananan hukumomi. Yayin da wasu ke murna an zaɓe su wasu ko cewa suke naɗi aka yi musu ba zaɓe ba. Da farko ga ɗaya daga cikin waɗanda suka yi takarar fidda gwani a zaɓen na ƙananan hukumomi wato barista Abdulmalik Sarkin Daji. kuma ga yadda hiransu ta kasance da mustapha nasir batsari abin da ya faru a karamar hukumar mu mun je zaɓe mu takwas ne 'yan takara amma daga cikin mu takwas ɗin akwai wanda ya zo na farko ana ce mashi idris ibrahim ke shi ya zama ya ci zaɓe ni kuma ina bin shi da kuri'a to bayan an gama zaɓe sai muka gano cewa bai aji aiki ba kamar yadda dokan zaɓe ya nuna a aji aiki kwana talatin eh ma'aikaci ne na gwamnati ma'aikacin karamar hukuma ne na gwamnati sai muka gano cewa bai aji aiki ba da na gano cewa bai aji aiki ba sai na ɗauki mataki ta hanyar petition na sanar da ita ainihin jam'iyya cewa wannan ɗan takarar da ya nasara a wannan primary election da aka yi bai aji aikin shi ba kamar yadda dokan zaɓe ta nadar cewa ya kamata ka aji aiki idan kai ma'aikaci ne kwana talatin kafin ranar zaɓe. so saboda haka ina roƙon da su yi disqualifying din shi ni kuma da na zo na biyu kamar yadda doka ya tanadar tun da ni ne na biyu ni ya kamata a ce nake da wannan nasara din saboda laifin shi shi ta shafa to amma abun mamaki mun dauki dai matakai sai gashi daga bayan muna ji an ce shi dan majalisar tarayya ma'ana member house of reps wanda ake ce ma abdullahi mai sola ya yi shige da fita saboda shi ya tsayar da wannan dan takarar don haka ya nuna cewa duk hanyar da zai bi zai bi ya tabbatar da an tsaye da ɗan takarar nan kamar yadda ya saba yi domin haka ya saba yi mana to na da ya ƙoƙarin in gabatar da hujjoji ga jam'iyya wanda na ina da masaniya cewa jam'iyya ta gayyato shi DPM wanda shine kantoma yanzu chairman mai rikon kwarya a wannan karamar hukumar da yake aiki ya kuma zo ya gabatar da fayil din shi wannan dan takaran da bai aji aiki ba wanda ya tabbatar da cewa lallai bai aji aiki ba domin babu takardan aji aiki a cikin fayil din shi na kuma zo na yi irin nawa bincike a commission na local government commission amina na kuma tabbatar da eh, sun tabbatar man da lallai bai aji aiki ba saboda babu takardan aji aiki sannan na bi daddake har zuwa salary account ɗin shi da ake biyan shi albashi na gano cewa lallai tun daga wannan lokacin da yake magana ya ji aiki 2011 albashin shi na shiga kuma yana cirewa to abin da ban fahimta ba shine har yanzu duk hujjan da ya kamata in gabatar na gabatar amma har yanzu ban ji jam'iyya ta ce wani abu akan waɗannan abubuwan ba duk da yake ina jin korafi korafin da ba yarda da su zan yi ba tunda na san jam'iyya dai eh, adalai ne ke wajen an ce shi wannan mai solan da ya tsayar da shi wannan dan takarar ya shi dan majalisa ya ba jam'iyya kuɗi wasu sun ce naira miliyan goma wasu sun ce ma fiye da nan ya tabbatar ita jam'iyya ta tabbatar da cewa ta tabbatar da wannan dan takarar nashi duk da wa'annan matsalolin da yake da shi in ya so a bashi in an je kotu shi ya san matakan da zai ɗauka akan haka. to yanzu na kawo ido nasa shin wannan jam'iyyar za ta yi adalci a kan korafin da na gabatar ko ba za ta yi ba amma ina da ƙarfin zuciyan cewa za ta yi adalci domin waɗannan hujjojin da na gabatar ina tabbatar maka da cewa hujjoji ne da babu wanda ya isa ya kau da kai a kansu idan kuma an kau da kai a kansu ba a yi abin da ya kamata ba to na yi imani da abin da nake ji cewa shi wannan mai sola din ya ba su kuɗi don su je wannan al'amari to su juya ni kuma ni na san matakin da zan ɗauka na shari'a nan gaba. fatin ka tuntuɓe su akan zargin kuɗin da ake cewa an ba su. eh na tuntuɓe su tunda na gabatar da takarda na kuma a takardan kuma da na gabatar na faɗi salari account ɗin shi da komai na kuma jawo hankalinsu da su binciki wannan account number ɗin don su tabbatar da sihihancin tuhuman da nake yi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to kawo yanzu dai ba su kira ni ba akan tuhuman nan nawa sun tabbatar da gaskiya ne ba su kuma kira ni ba akan tuhuman nan nawa ba gaskiya ba ne wanda ina tunanin lokaci na zuwa da za su yi hakan. abdulmalik din ya zargi jam'iyyar tasu ta apc da an san na goro mustapha ya shuri takalmansa sai ofishin jam'iyyar apc kuma ya sa'a domin ko ya samu mai magana da yawun jam'iyyar na jihar wato jonathan batsa shi ma ga yadda tattaunawa tasu ta kasance mai kuke yi na shawo kan waɗannan matsaloli da suka dabe bai jam'iyyar nan musamman a zaben fidda gwani na ƙananan hukumomin nan to maganan ka ba tsari haka take amma bayanin da nake so in maka ka gane ita apc a da mutane ba su kalle ta jam'iyya mai karhi ba mutane ba su ba ta muhimmanci ba wa'in abubuwan da kake ganin yanzu sun taso ne da suka gan cewa apc ta kai ga nasara ta kai ga gwamnati yau sai ta zama babban kasuwa da mai kyau din da mara kyau din da kowa da kowa kawai sai suka jibgo kuma abu ɗayan da yake faruwa wanda nake son ka gane 'yan takaran da yawansu sun zo daga pdp da yawansu sun zo daga jam'iyyu da yawa su a ganinsu a tunaninsu duk wanda ya samu tiket na apc ya ci zaɓe. ku ba ku shawo kan ɗaya gefen ma ana zargin kuna mara ma wasu baya waɗanda kuka fi so a'a ai mu 'yan jam'iyya ne kuma abin da state chairman ya faɗa in ka gan mu duka ba wanda aka ba shi izini ya hito da ko dan takara ko ya mara ma wani baya abin da muke so muna son fatin mu ta kai ga nasara ba apc kaɗai ba ne za ta yi wannan zaben muna son mu hito da wa'anda jama'a suke so amma wanda jama'a ke so ai kusan ga wasu wurare ma ana tada hankali saboda an hana mu wanda jama'a ke wanda dai na sani a tunanina yadda muka yi mitin muka agree muka yadda 'yan takarar da za a kawo mana a kawo mana wa'anda jama'a suke so domin shine canjin ba za mu hito mu ce canji kuma mu je mu dauko wa'anda jama'a ba su zo ba a tilasta musu to ai mun koma gidan jiya amma Jonathan hana zargin ma har ana ba ku kuɗaɗe makudai dan ku mara ma wa'anda ba jama'a ke so ba baya su ci to wallahi sanin gaibu sai Allah ba tsari ban gan kuɗi ba amma in an ba da kuɗi domin abin da ban sani ba in na ce maka na sani na yi ƙarya amma akwai ɗan majalisar da aka ce har kusan miliyan goma ya ba ɗan majalisa ya ba da miliyan goma a ina a wannan jam'iyyar to ni dai ban gani ban gan miliyan goma ba ban gan ma miliyan guda ba amma in wani ya ba da kuɗi kuma an sani ni ina kiran jama'a a zo mana da evidence a zo mana da shaidu duk dan jam'iyyar da ya ce duk wani dan takarar da aka ce an ba da takar kuma suna da shaidu an ba da kuɗin su zo mana da shaidu mu gani kuma su gan abin da za mu yi kuma wanda ya ba da kuɗin kuma wanda ya ansa kuɗin a jam'iyyar mu in dai akwai shaida domin duk abin da za ka yi ka yi fi sabilillahi in ba shaida za ka bata ma mutum suna yana iya kai ka kotu ni mu kuɗi bamu gani ba amma in an amince har akwai shaidu to muna kiran jama'a su hito da shaidu mu gani kuma su gan abin da matakin da jam'iyya za ta ɗauka wa'annan rigingimun da ke ƙasa me kuke yi na shawo kansu yanzu rigingimun da suke ƙasa baka misali kamar na tafa jiya ina gaya ma wallahi talahi is excellence ya ce a ah, batun tafa shi yana son duka wa'annan ƙananan maganganun su kwanta sai ya basu ya ce to su biyu ne 'yan takarar mutum guda ya zama ciyaman mutum guda ya zama dibiti 'yan takarar suka ki har ya gaya musu ya ce in ba ku amince ba shi zai hito da wani ɗan takara dukansu biyu ba za a ba su tiket ba domin dai su je su samu shi shirya domin akwai inda ba a samu an yi zaɓe ba kana ji ko kuma electoral law ita akwai guideline lokacin zaɓen da inec ta baya ta riga ta wuce yanzu sulhu muke yi na jam'iyya duk ɗan takarar da muka gani cewa ba a yi masa adalci ba sai mu kira su duka mu zaunar da su da malaman zaɓen da suka je wurin domin ba tsari maganan ɗaya ne akwai waɗanda ba su rike gaskiya ba in kuma mutum bai rike gaskiya ba ya rage shi da Allah kamar mari gama an ce wanda ya ci ma'aikacin gwamnati ne har watan August ne ya karbi albashi to irin waɗannan kore-koren shi muke hodi a zo mana da evidence a zo mana da shaidu cewa dakata ka jiya in kai ka a zo mana da shaida ya anshi kuɗin ga pay slip din shi ai kowane ma'aikaci yana da pay slip. amma su mutanen sun ce sun kawo amma ba ku dauki abin da ina yake in aka kawo duk complain ga su nan an ba da chairman chairman ya sa hannu ai akwai committees akwai committees wanda suke complain na ciyamomi akwai committee wanda suke complain na kansiloli a zo mana da committee din kuma na kiran mutane duk wanda yake da irin wannan shaidan wani ya anshi kuɗi albashi ma'aikaci ne in ya zo ya nemi publicity secretary na jam'iyya ni a kawo mini complain a gan abin da za mu yi amma kana son ka yi magana duk jita-jita ne akwai wani ya san ya faɗi zaɓe sai ya je yana korafi wanda ba su kara kara ya ta kariya ba amma kamar kwanta gora an ce shi wanda ya cin ma an ce ba dan jam'iyya ba ne kuna son cire shi alhali jama'a na son shi wanda ya ci ba dan jam'iyya ba ya ya bai da kati bai da in ba dan jam'iyya ne zai taya tsakara ko ina ya hito in ba ya yayi ya samu form ya yayi ya samu clearance abin ha akwai processes da aka bi za a bashi clearance za a duba takardun shi duka kafin a zo a bashi izini an yi clearance din shi an tsaye da shi takara akwai committee wanda suka yi screening in bai je ba in ba su duba takardun shi duka sun yi screening ba yaye ya samu ya tsaya takara ba dan jam'iyya bane amma kamar uh, mashegu da ushishi ushishi wani ya ce ma ba a sa hoton shi a katin kada ƙuri'a ba wato ballot paper wannan yana da hujja sosai wanda ko kotu aka je za a soke zaɓe ko ba gaskiya ba wannan in dai ba hoton shi a cikin ballot paper to yana da hujja dole wannan zaɓen a je a sake ko kuma a kira wayannan 'yan takarar duka a zauna a cancanta a yi sulhu dinsu domin in ba zaben ɗan takara eh, in ba hoton ɗan takara guda akan ballot paper yana rushe zaɓe ko kaje kotu wannan irin wayannan suna da magana mashego an ce awon gaba ma wasu suka yi da kayayyakin aka tada rikici to kasan kasan kasan ita zaɓe ta gaji wannan in dai a nan ƙasan ne akwai wanda za su saci akwatin su kama gudu sun san ba za su ci zaɓe ba kuma jam'iyyar tsaro suna wurin suna ganin duk abin da ya faru duka za a rubuto mana report duk inda aka dauki akwati aka yi awon gaba da shi ka san wannan akwatin ba za mu amince da shi kuma ba amma yanzu to yanzu ba ku samu duk wani rahotannin ba duk ana kawowa rubutun rubutun ana kawowa ka ganga takarda guda ina nuna maka wannan na makwa ne sun zauna sun yi sulhu aka kawo mana wayannan takaddun domin da suka zo mun kira ciyaman na local government mun ce je ka zauna da mutanen ka ga korafi korafin da aka kawo kai ne ciyaman na local government je ka zauna da su to wannan maganan na makwa har deputy governor ya shiga ya shirya su shine muka shawo kan magana yanzu mun makwa ba mu da matsala wanda ake so aka ba ai a jam'iyya a siyasa in dai ka in ka ce ba za ka tahi da wayanda jama'a suke so ba to wallahi kana tare da wahala lafai ma magana nan da muke da kai ana zanga zanga kofa gidan sarki akan dan takarar da wanda ake so daban wanda wani ke so shafaffe da mai a jam'iyyar shi yake so to yanzu wallahi a bakin ka nake je eh, eh, ba tsari ban je ana zanga-zanga a lafai ba kuma ka san lukar gamen nina ne amma yanzu a bakin ka nake je ana zanga-zanga amma in ka ban nan yanzu zan tashi in fara bincike wannan abin da ka faɗa gaskiya ne a'a menene ya kwa in ma ya in yan ta taro wanda zan je lafai ne zan je lafai in je in duba menene wayansu an maganganun ba mu ji ba amma kun da kuke yan jarida ka san kunnen ku a buɗe take kwararra kana ji ko kuna jin kowane magana ko ta wani gehe shi wani tabbaci zaka bai wa jama'a akan wannan dambarwa ta to yanzu abin da zan gaya ma jama'a ta fatinmu na apc a jihar niger a kwanta da hankali akwai kwamiti wa'anda party ta nada wanda ake duba korefe-korefen wayanda jama'a suke da shi wanda ba ya mace adalci ba za a duba a yi masa adalci kamar wanda ka kawo ka ce shi hoton shi bai hito a ballot paper ba kagan wannan yana da magana mai karhi amma in dai ba irin wa'annan korefe-korefe magana masu karhi ba wa'ansu sun kawo son ra'ayinsu ne to duka dai a yi haƙuri jam'iyya tana da faɗi duka da kowa da kowa muna son jama'a so a kwantar da hankalinsu duk kowa za a bashi haƙi ne in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama haka kuma mustapha ya samu damar zantawa da honorable abdullahi garba wanda aka ce ya ba da na goro ga shugabannin jam'iyyar tasu ga kuma yadda zantawarsu ta kasance da mustapha nasir ba tsarin. to wai ana wasu na zargin akwai 'yan takararka da kake so ko ta halin ga sai sun ci zaben firamare na na zaben ƙananan hukumomi da za a yi a nan Niger. to ni na samu labari yanzu kai ne na biyu amma ni ba da ɗan takara na'am amma yana tare da jam'iyya na'am su duk wanda na san cewa suna jam'iyya mun yi tafiyan siyasa da su hmm. tana tare da su wanda ya ci zaɓe don kowa na wani amma eh, akwai bayanan da ke nuna cewa wasu na zargin har ka ba ita uwar jam'iyyar ku ta apc a nan naija zunzurutun kuɗi har miliyan goma don su mara wa ɗan takarar ka baya eh, da gaske ne wannan kuku dai shaci faɗi ne kawai wannan tashi faɗi mutane ne naira miliyan goma a wannan hali da ake ci wannan marar ina mu ba haba ji ba tsari wannan miliyan goma a yanzu ka taimaki bayan allah da shi ya ɗauka ce dalili ya zama mun bata abin da muke faɗa kan corruption kenan muke ƙara zata ni rabuwa da ganin chairman party ma yanzu ba zan iya tuna ba yana ganin bayan lokacin da aka yi rantsuwa hmm. muka certificate ni ban hada ido da shi ba to amma rigingimun nan da mashegu da wushishi da da kwantagora duk baka sa baki ba da asasanta abinda na sani ana gobe zaɓe ina kwantagora na kira mutane ce a jaya zaɓe a zaɓi mutum na gari wanda ya dace wanda zai rike musu amana kuma a ranar na baro kwantakwarar da to sai dai ba iyakan waɗanda suka yi ƙorafe-ƙorafe ba kenan domin kusan dukkan ƙananan hukumomin jihar inda aka yi zaɓen na fidda gwani an samu matsala nan da can sai dai abinda wannan shirin zai iya kawo muku kenan a halin yanzu yanzu kuma a nan shirin zai ɗiga aya amma don wakilin namu na jihar naija Mustapha Nasir Batsari da Julie Gresham Ward ta daidaita sautin shiri. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu saurare kada ku shagala sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare a nan birnin Washington DC. kafin mu shirin namu na yanzu bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. rundunar 'yan sandan najeriya ta danganta fashe-fashe biyu da suka auku a daren jima'a a ƙauyukan abuja ga wasu 'yan kunar bakin wake biyu mace da namiji fashe-fashen biyu da suka auku a kuje da kuma nyanya da ba su da nisa da babban birnin tarayyar kasar sun kashe akalla mutane goma sha takwas wasu arba'in kuma sun samu raunuka jaridar banga ta ambaci wani shaida yana cewa fitinar ta tashi ne yayin da wata budurwa yar shekaru goma sha biyar da haihuwa ta tunkari ofishin yan sanda na kuje bayan da wani dan a caɓa ya sauke ta a can nan da nan ko ta yi barin nakiyo da take ɗauke da shi wadda ya sanadiyar mutuwarta. ta a halin da ake ci kuma amurka ta yi allah wadai da wannan hari da aka kai a ƙauyukan yanya da wasu da aka kai a jihohin adama da kuma borno a wani hari da ake zaton jiragen yakin amurka suka kai da asibahin jiya asabar ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha takwas lokacin da bama bamai suka afka wani asibiti da wata kungiyar aikin jin ta kasa da kasa da ake kira doctors without borders ta mallaka a kundus da ke arewacin afghanistan ma'aikatan lafiya goma sha biyu suna daga cikin waɗanda suka mutu bayan abin da kungiyar ta kira lugujen wuta da babu kakkautawa na tsawon mintuna talatin Rasha ta ce jiragen yakin ta sun kai hari kan wata tungar 'yan kungiyar ISIS da wasu muradinta a arewacin Siriya jiya Asabar kuma ta ce za ta ci gaba da yin kutse kan masu tsauran ra'ayin addinin Islaman duk da ikirarin da kasashen yammacin duniya suke yi cewa farmakin da take kaiwa da jiragen yaki tana auna kungiyoyin 'yan tawaye ne da kasashen yammacin duniya suke mara baya. kakakin ma'aikatar harkokin wajen rasha leftanar janar andre kartapolov ya faɗa 'yan jaridar rasha jiya asabar cewa 'yan bindiga sun tsorata kuma da yawa daga cikinsu sun ranci na kare jirgin farko dauke da gawarwakin alhazai daga kasar iran waɗanda turmutsi da aka yi amuna a kasar saudiya makon jiya ya halaka ya isa tehran This program has come to you from the Voice of America, Washington.